Majalisar Ɗinkin Duniya ta fawa ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya. inda aka yi bita tare da hango dabarun samun zaman lafiya a kasashe bikin na bana na fa zuwa ne yayin da dokar ta bacin da gwamnatin najeriya ta kafa a jihohin yobe borno da jihar adama ke cika watanni hudu da hakan yasa cibiyar kawo fahimtar juna tsakanin kirista da musulmi a kasar wato muslim christian dialogue forum tare da haɗin gwiwar jami'ar amurka da ke najeriya wato aun gayyato shugabannin addini da na al'umma don lalubo hanyoyin samun zaman lafiya malam abdullahi damare da ke zama jami'in cibiyar ashiyar arewa maso gabas da ya kunshi jihohin borno bauchi yobe gombe adama da jihar taraba ya fi bayyana muhimmancin wannan rana a mun gaici kungiyoyi daban-daban kungiyoyi na addinai kungiyoyi na zamantakewa mun gaici su saboda mu zo mu ilmantar da juna muhimmancin zaman lafiya domin bahaushe ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma mun zo ba wai kawai mu zo mu sha shayi mu watse ba a'a mu wayar da kan juna mu karantar da juna yau a can jibi a can gata a nan sita a can ta ya za mu dakatar da wannan lamarin ta ya za mu dakatar da wannan kashe-kashen zubar da jini wato da kuma a ƙone dukiyoyin al'umma da ake a ko'ina a faɗin duniya su ma dai mata iyayen al'umma ba fa basu a baya ba a wannan fafutuka na wanzar da zaman lafiya sunana charity garba dalilin da sa muka shirya wannan taro taro ne wanda united nations suka fara shi tun 1982 and dalilin wannan ranar shine a tuna ma mutane akan cewa zaman lafiya yana da amfani domin ba abun da mutum zai a rayuwan shi in babu zaman lafiya so muhimman wannan taron shine a kira mutane a zauna a tattauna a ga cewa zaman lafiyar nan fa mun same shi amma an dade ana irin wannan taruka kwalliya ba biyan kudin sabulu ne ba wai sakonni ne bai kaiwa ga mutane ba ba kuma wai kwalliya ba ta biyan kudin sabulu ba ka san abu ne wanda in har baka ji shi kullum kana ji ba kamar akwai muna da wani slogan amu a mu interfaith akan muka cewa peace is a moving vehicle wato kamar wannan zaman lafiya mota ne mai tafiya wanda kuma motan da yake tafiya in ba ka sa mishi mai ba ka canja injin oil ba ka sa masa eh, eh, eh, injin oil su mai mene ka san motar da ba ta tafiya daidai ba so haka ma zaman lafiya in ba a tuna ma mutane kowane lokaci ya kamata fa muna zaman lafiya ya kawo rashin zaman lafiya abubuwa da yawa kamar me abubuwa da yawa kamar zaman lafiya yake kawo rashin zaman lafiya abubuwa kamar kaga ko rashi rashin kuɗi yana cikin abu da yake kawo rashin lafiya rashin fahimta yana cikin abu da yake kawo rashin zaman lafiya su abubuwa da suna kawo rashin zaman lafiya sau ne matasa suke kan gaba wajen kawo hargitsi ko fitina wanda a kashe sukan koma suna cizon yatsa da kowane sako sarakunan matasa ke da shi a wannan rana alhaji abdullahi bakari da ke zama ga galadiman sarkin matasa shi ya sarkin matasan adamawa kuma da abdulaziz mutane ko a wajen taron na bana to ni ma ga yau zuwa na nan na koyi abubuwa da yawa yanzu a haka da nake maka magana mutanen nan sun nuna mana kan cewa fa kowa da kowa yana bukatan zaman lafiya kowa kuma ya san menene zaman lafiya to mu a fanninmu na matasa ka san akwai program da muka so mai yi wanda muka neman menene ainihin matsalolin da yake hana zaman lafiya a jihar mu wanda kowane masarauta yanzu a jihar adamawa tana tana carrying out wannan surveying kuma da dan Allah za mu samu results din don a samu a ga yadda za a yi a haɗa kai a zauna lafiya. A bikin na bana mai taken ilimi tubalin wanzar da zaman lafiya amma bai bayyana matsalolin talauci rashin aikin yi nuna son kai da kuma uwa uba jahilci a matsayin dalilan da ke kawo rashin zaman lafiya a Najeriya da hakan ke bukatar tashi tsaye. Ibrahima Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.